Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa boh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na safiyar yau talata kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi-dumin su wanda muhammad albauchi zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau tare da aminu ibrahim kiyawa Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyarmu a yau sai mu masu sauraro tare da Hassan Barka. Shirinmu na gaba shine tarbiyyar iyali tare da Awal Usman Kunya. Shirinmu na ƙarshe shine Afirka a yau. Idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz talatin, shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin da uku zuwa takwas da minti ashirin agwagwan Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe shida da minti ashirin da uku zuwa bakwai da minti ashirin agwagwan GMT da kuma Ghana. Akan mita arba'in da talatin kilohertz biyar. sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madala masu sauraron zu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanunsu. kwamandan dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar iran ya bayyana cewa babu kokonto karshen isra'ila ya zo lokaci ne kawai ake jira tsohon shugaban kasar afghanistan ya ce kasantuwar sojojin amurka a kasar ba abin da ya janyo ban da masifa ga al'ummar kasar barcelona na shirin yin kafar ungulu ga shirin messi na komawa psg To yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. Babban kwamandan dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar Iran Manjo Janar Hussein Salami ya bayyana cewa karshen haramtacciyar kasar Isra'ila ba wai kawai fata ba ne, a ce dai wani lamari ne da babu kokonto cikinsa kuma nan gaba kaɗan hakan za ta faru. Janar Salami ya bayyana haka ne a wata ganawa da ya a lokuta mabambanta shugaban bangaren siyasa na kungiyar gwagwarmayar musulunci a palestinu hamas ismail haniya da kuma babban sakataren kungiyar islamic jihad a palestinu ziyad al a nan birnin tehran a yan ganawar babban kwamandan dakarun na irgc ya taya kungiyoyin gwagwarmayar na palestinu murna nasarar da suka samu akan isra'ila a yakin da takaddamar kan zirin gaza inda ya ce bisa la'akari da abubuwan da ake gani a kas babu kokonto sannan kuma ya ce muna ganin ƙarshen isra'ila ya wuce fata kawai ba ce dai wani lamari ne mai tabbatuwa wanda kuma za a cimma shi nan ba da jimawa ba janar salami ya ce abubuwan da suka faru yayin wannan yaƙi ya bambanta ainihin idan a kwatanta da sauran yaƙuƙuwan da suka gabata yana mai cewa dakarun palestinun sun nuna cewa halin yanzu dai sun sami gagarumin karfi na tunkarar sahayoniyawan su ma nasu bangaren shugabannin kungiyar gwamnatin falasinawan sun bayyana godiyarsu ga irin gudumawa da kuma goyon bayan da gwamnatin iran da al'ummar ta suke ba wa lamarin falasino suna masu bayyana dakarun kare juyin a matsayin wata garkuwa ta al'ummar musulmi da kuma bayyana cewa halin yanzu da isra'ila tana cikin wani tsaka mai wuya sakamakon kashin da ta sha a yakin baya bayan da ta kaddamar kan zirin na gaza malam ismail haniya da ziyad annakala sun zo iran ne don halartar bikin rantsuwar kama aiki da sabon shugaban kasar said ibrahim ra'isi ya yi wanda a gudanar a ranar alhamis inda ta gabata a wata doguwar tattaunawa da suka yi ta wayar tarho shugabannin kasashen iran da faransa sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi alaka tsakanin kasashen biyu kamfanin dillancin labaran iran irna ya bayar da rahoton cewa a yan tattaunawar da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da kuma na takwaransa na faransa imanin makaron suka gudanar a jiya litinin ta wayar na tsawon sa'a guda sun taɓa batutuwa da dama da suke da alakar hudar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu da kuma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa shugaba ibrahim ra'isu ya shaida wa ɗin din cewa akwai abubuwa da dama da suka haɗa faransa da iran a bangarori daban-daban wanda yin aiki tsakanin ƙasashen biyu zai sanya al'ummomin ƙasashen biyu su ci moriyar juna hakanan kuma raisi ya jaddada cewa duk wata alaka tsakanin iran da faransa to dole ne ta ginu bisa kan alaka ta girmama juna da kuma kare maslahar juna dangane da batun tattaunawa da ake gudanarwa domin raya yarjejeniyar nukiliya kuwa tsakanin iran din da manyan kasashen duniya shugaba da isi ya bayyana cewa amurka da kasashen turai su ne ya kamata su dawo su yi aiki da yarjejeniyar nukiliyan domin raya ta hakanan kuma jaddada cewa iran ba za ta yi wasa wajen kare haƙoƙinta ba a wannan yarjejeniyar kamar yadda kuma ya sanya batun janye wa iran takunkumi da amurka ta kakaba mata a matsayin daya daga cikin sharuɗa na dawowar iran domin yin aiki da dukkanin bangarorin yarjejeniyar tsohon shugaban kasar afghanistan hamid karzai ya bayyana cewa kasantuwar sojojin amurka afghanistan da sunan fada da ta'addanci ta haifar da gagarumar wahala daga al'ummar kasar da kuma cutarwa ga albarkatun kasar. Mr. Karzai ya bayyana haka ne a wata hira ta musamman da tashar talabijin din nan ta Press TV da ke watsa shirye-shiryenta daga nan Tehran inda ya ce kasantuwar sojojin Amurka Afghanistan da sunan fada da kungiyar Taliban tana haifar da tsananin wahala ga fararen hula a kasar yana mai cewa Amurka ba ta zo Afghanistan don tabbatar da zaman lafiya ba ne. Har ila tsohon shugaban kasar Afghanistan din ya yi kiran dukkanin bangarorin da ba sa ga maciji da juna a kasar da su dakatar da yaƙi su koma teburin tattaunawa don magance matsalolin da suka kunno kai a ƙasar ta afghanistan halila tsohon shugaban ƙasar ya kirayi ƙasashen duniya da sauran ƙasashe masu faɗa a ji a yankin ciki kuwa har da ƙasashen rasha china iran da pakistan da su haɗa hannu tare da al'ummar afghanistan ɗin don tabbatar da tsaro mai ɗorewa a ƙasar tun dai bayan fara janye sojojinta na mamaya daga afghanistan ɗin da amurka ta yi ƙungiyar taliban ɗin ta kaddamar da hare-hare a bangarori daban-daban na ƙasar inda ta samu nasarar kwace wasu garuruwa da kuma yankuna masu yawa a ƙasar ta masu saurare kare da a shafa labaran suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran rahotanni daga kasar mali sun jiyo mahukuntan kasar suna cewa akalla mutane hamsin da 51 ne suka rasa rayukansu a wasu jerin hare-hare da wasu 'yan ta'adda suka kai wasu ƙauyuka daban-daban a arewacin ƙasar lamarin da ake ganin sa a matsayin harin daukar fansa kan kama wasu jagororin 'yan tawaye na kasar da aka yi rahotannin sun ce wannan lamarin da ya faru ne a wasu yankuna da suke kan iyakokin kasashen mali din da kasashen nijar da burkina faso inda mayakan da suke da alaka da kungiyar ta'addancin nan ta isis da kuma alka'ida suke gudanar da ayyukansu kamfanin dillancin labarotas a wani bayani da ya ce a wani bayani da mahukuntan yankin ga suka fitar sun ce maharan sun kona gidaje da kuma sace dabbobi masu yawa inda suka tafi da su bayan bude wuta kan mai uwa da da suka yi bayanin da ya ce akalla mutane goma hamsin da ɗaya ne aka kashe sannan wasu da dama kuma aka raunata su sakamakon waɗannan har-hare a wani abu da ake ganinsa a matsayin kafar ungulu da ƙungiyar ƙwallon kafan nan ta barcelona take shirin yi wa tsohon dan wasanta lionel messi a kokarinsa na komawa kungiyar kwallon kafan nan ta paris saint german ta kasar faransa barcelona ta kai karan kara kotun hukumar gudanar gudanarwa na kungiyar tarayyar turai inda ta bukaci a hana kungiyar ta paris saint german jeniya da lionel messi rahotanni sun ce kungiyar barcelona ta shigar da korafin nata ne a gaban kotun da ke birnin paris na kasar faransa inda korafin nata ya kunshi cewa psg din na shirin karya dokar da ke haramta wa kungiyoyi kashe kudade fiye da abin da suke samu bisa la'akari da manyan 'yan wasan da ta saya a bayan nan da kuma alƙarin albashi da take biyan wasu fitattun 'yan wasanta irin su neymar da kuma mbappe 'yan wasan baya bayan din da kungiyar ta sayo sun hada da sergio ramos tsohon kaftin din kungiyar real madrid wijnaldum ashraf hakimi da kuma luga donnarumma wasu rahotanni dai suna cewa cikin 'yan kwanaki ne ake sa ran messi din wanda ya bar kungiyar ta barcelona zai sanya hannu kan kwanta ragin buga wa kungiyar ta psg wasa ta masu saurare karshen labaran duniyan kenan madala masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na na duniyarmu a yau. mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma ɗaukan hankula a ɓangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a yankin nan na gabas ta tsakiya. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa To a kwanakin baya ne dai sabon firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila Naftali Bennett ya yi wani ƙoƙari na nuna kansa a matsayin firaministan haramtacciyar ƙasar Isra'ila mai tsaurin ra'ayi da kuma taurin kai sama da waɗanda suka gabace shi ta hanyar wato kaddamar da wasu hare-hare a kudancin Labanan a karon farko cikin shekaru goma sha biyar tun bayan yakin nan na shekara ta 2006 da haramta kasar isra'ila ta sha kashi a hannun hezbollah lamarin da ya fuskanci mai da martani daga kungiyar ta hezbollah ba tare da bata lokaci ba ta wannan batu dai shine abin da za mu yi dubi kansa a cikin shirin namu na yanzu don ganin dalilan shi prime din da aikata wannan lamari wato kaddamar da waɗannan hare-hare da kuma abin da ya biyo baya to aka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare mu da sake saduwa daga dukan alamu sabon firaministan ministan haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett yana son nuna kansa a matsayin shugaba mafi tsaurin ra'ayi sama da wanda ya gada wato benjamin netanyahu kana kuma mafi jaruntaka wajen ta'ammuli da ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman ma dai kan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan yayin da a karon farko tun bayan yakin shekara ta 2006 wanda haramtaccen kasar isra'ila ta kaddamar akan kungiyar hezbollah a kasar labanan kana kuma ta sha kashi daga gurin kungiyar ya ɗauki matsayar kai hari kudancin labanan din ta hanyar amfani da jiragen saman yaki a matsayin mai da martani ga wasu urokoki da aka harba cikin isra'ila daga kudancin na labanan a ranar larabar da ta gabata ya yi hakan ne kuwa a tunani da kuma fatan da yake da shi na kawo ƙarshen irin yanayin da ake ciki na tsoron da jami'an isra'ilan suke da shi na kawo wa labanan hari da kuma tabbatar da wani sabon yanayi na rikicin da ke tsakanin bangarorin biyu yana mai amfani da irin yanayi na mai wahalar gaske ta bangaren siyasa da kuma tattalin arziki da al'ummar labanan din suke ciki a halin yanzu don kodai sami daman cimma burin da yake da shi a kan kungiyar da ma kuma kasar ta labanan bugu da ƙari da kan zamantowa jan kunne ga shauran ƙungiyoyin gwagwarmaya musamman dai waɗanda suke gaza a ƙoƙarinsu na ci gaba da tsayin daka to a fili yake cewa dai gwamnatin mamaya ta isra'ilan ta kudiri aniyar kawo ƙarshen irin wannan yanayi na kallon doya da manja da ke tsakanin ɓangarorin biyu ta hanyar kai wannan hari a wasu yankuna da babu komai a wajen a kudancin labanan ɗin da ke kan iyakan labanan da isra'ila lamarin da ya janyo tashin gobara a waɗannan yankuna a matsayin mai da martani ga waɗancan hare-haren da aka kai musu to sai dai kuma a kan wannan kokari na isra'ila na sauya yanayin da ake cikin tsakaninta da kungiyar ta hezbollah ya zama wajibi ita ma a ɓangaren nata kungiyar ta hezbollah ta sake tabbatarwa sahiyoniyawan cewa fa wannan yanayin yana nan daram babu wani abin da ya sauya wato yanayin cewa lokacin da isra'ila za ta kawo wa labanan hari ta sha haka kawai ba tare da wani martani ba ya wuce kuma har abada da kuma hana benin din cimma wannan mafarki nasa duk kuwa da halin da kasar ta take ciki a halin yanzu don haka ne ma dakarun shahid ali kamil musin da kuma shahid muhammad kasim tahan suka mai da martani a safiyar ranar juma'a da ta gabata ta hanyar harba wasu makamai masu linzami cikin sansanin da sojojin isra'ilan suka mamaye a yankin shib'a da wasu gomomin makamai masu linzami mayar da martani da dakarun hezbollah ɗin suka yi ga wannan wuce gona da iri na isra'ilan ba wai kawai ya tabbatar wa sahayoniyawan cewa batun tsaron kasar labanan ba wani abu ne da dakarun gwagwarmayar ba za su taɓa wasa da shi ba face ma dai dakarun ƙungiyar a kullum suna cikin shirin kare kasar daga duk wani wuce gona da iri na sahayoniyawan lamarin da ya ba wa yahudawa na sahiyoniyan mamakin gaske wanda hakan wani lamari ne da kafafen watsa labaran isra'ila suka tabbatar da shi waɗanda suka nuna cewa mayar da martani da ƙungiyar hezbollah ta yi ya zama babban abin mamaki da kuma firgitarwa ga jami'an tsaro da kuma leƙen asiri na haramtacciyar ƙasar isra'ilan da kuma cewa hezbollah ta samu nasarar tabbatar da abin da ta sha faɗi na mayar da martani ga duk wani wuce gona da iri kan labanan daga bangaren isra'ila sannan kuma da mayar da martani irin abin da aka yi mata kai hata ma dai kafafen watsa labaran isra'ilan ma sun wuce hakan yayin da suka sanar da cewa hezbollah din ta sami nasarar harba makamai masu linzami ba tare da masaniyar cibiyoyin tsaro da leƙen asirin haramtacciyar ƙasar isra'ilan ba wanda hakan wani lamari ne mai ta da hankali ga sojojin isra'ilan don kuwa bayanai da dama sun tabbatar da cewa waɗannan makamai da hezbollah ɗin ta harba su waɗanda guda a sanarwar da ƙungiyar hezbollah ta yi rokoki ne da kuma makamai masu zanzami guda ashirin sun isa duk inda ake son su isa ɗin ba tare da na'urori na garkuwa da kariya na isra'ilan sun iya kakkaɓo waɗannan makamai ba wanda hakan ke tabbatar da cewa isra'ilan ta sha kashi a wannan bangare sannan kuma ƙungiyoyi da kuma cibiyoyin leƙen asirinta sun gaza wurin tabbatar da da kuma gano lokacin da ake harba waɗannan makamai masu linzami. jaridar ma'arib ga misali wacce ɗaya ce daga cikin manyan jaridun haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fasa kwai dangane da babban dalilin da ya sanya isra'ila ba ta tsammanin hezbollah din ma dai za ta mayar da martani kan waɗannan hare-hare da jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kudancin na labanan da kuma cewa dukkanin tunani da kuma kirda don isra'ila shine cewa hezbollah ɗin ba za ta mayar da martani ga hare-haren jiragen yakin isra'ila ba da kuma hare-haren da suka kai wa ƙungiyoyin gwagwarmaya na falastinawa to abin dubi a nan kamar yadda masu sanya ido suke nuni da shi shine cewa dakarun da suka kai wannan hari da ƙungiyar hezbollah ɗin ta ƙaddamar suna ɗauke ne da sunayen shahidan nan guda biyu wato ali kamil musin da kuma muhammad kasim tahan waɗanda suka yi shahada sakamakon wasu hare-hare da isra'ila ta kai ƙasar siriya a kwanakin baya can lamarin da ke nuna cewa har ya zuwa yanzu kungiyar ta hezbollah ba ta haƙura da jinin waɗannan shahidai nata da isra'ilan ta zubar ba don haka isra'ilan ta saurari ɗaukar fansan jininsu a kowane lokaci don ko tun a wancan lokacin da lamarin ya faru kungiyar ta hezbollah ta bakin babban sakataranta wato said hassan nasarullah sanar da cewa jinanan waɗannan shahidai nasu guda biyu da aka kashe a siriya din ba zai tafi haka kawai ba dole kungiyar ta hezbollah da ta shirin kuma ta ɗauki fansa akan sojojin isra'ila a duk inda lokacin ta sami dama don haka daga dukkan alamu waɗannan hare-hare da kungiyar hezbollah din ta kai kan sansanonin isra'ila din da kuma sunan waɗannan shahidai wani lamari ne da ke sake tabbatar wa sahamiyawan cewa kungiyar tana nan daram kan batunta na cewa za ta dauki fansa na jinin waɗannan shahidai nata guda biyu da aka zubar a ƙasar ta siriya kuma ba kwanto cikin wannan lamari kawai dai lokaci ne ake jira shafin watsa labaran nan na wallan news na haramtacciyar kasar isra'ilan ya yi bayanin wani bangare na irin damuwar da haramtacciyar kasar isra'ilan ta shiga sakamakon wannan martani da hezbollah ɗin ta mayar inda shafin ya rubuta cewa abinda aka ɗauka dai shine cewa lamarin ya shafi falasinawa ne kawai to sai dai ta bayyana cewa hezbollah tana da nata lissafin na daban don kuwa dukkanin lissafin kungiyar leƙen asiri na sojin isra'ila shine cewa hezbollah ɗin ba za ta mayar da martani ba to sai dai kuma ta tabbata cewa wannan lissafin kuskure ne hakikanin gaskiya ma dai duk wani yaƙi da labanan ba zai amfani isra'ila ba a cewan shafin na walla news to lamarin da bai tsaya kawai ga jaridu ba hatta ma masu sharhi kan lamuran yau da kullum a isra'ila din. sun tafi albarkacin bakinsu inda da dama daga cikinsu suke nuna damuwarsu dangane da irin wannan rauni da isra'ilan ta yi a gaban kungiyar ta hezbollah da misali sanannen mai sharhi kan lamuran da suka shafi bangaren larabawa a isra'ilan yuni ben minaham a wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter ya bayyana cewa wannan yanayi na irin hare-haren da hukumar martanin da hezbollah ta mayar kan isra'ila yana buƙatar mayar da martani mai kaushin gaske kan hezbollah da kuma iran to amma babu wani abin da zai faru isra'ilan za su ci gaba da jiran kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ne ya fitar da ƙuduri wannan wani irin abin kunya ne ta wannan dai abin da shi wannan bai hudun yake faɗi kenan wanda ke nuna irin damuwa da suke ciki na irin raunin da haramtaccen kasar isra'ila ta yi a halin yanzu to don fita daga cikin wannan tsaka mai wuya din da benin ya sanya isra'ilan ciki wasu kafafen watsa labarai sun bayyana cewa isra'ilan dai ta kai wasu hare-hare kan yankunan da aka harba waɗannan makamai masu linzami daga kudancin na labanan lamarin da hezbollah ɗin cikin wata sanarwa ta fitar ta musanta faruwar hakan to kuma dai menene sabon firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ilan ya fara fito na fito da ƙungiyar hezbollah din ne dai da kafan hagu lamarin da zai ƙara sanya shi cikin tsaka mai wuya musamman ma dai bisa la'akari da labarin da wasu kafafen watsa labarai na isra'ilan suke yi da cewa ministan yaƙi na haramtacciyar ƙasar ya buƙaci takwaransa na ƙasar amurka da ya shigo tsakani da kuma buƙatar da ya aiki da da hukumomi a ƙasar labanan don takatar da buɗe wuta a tsakanin ɓangarorin biyu wanda hakan ke nuni da irin tsakanin wuyan da isra'ila take ciki a halin yanzu. masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan zami ban kwana da ku sai kuma da yardan allah a shiri na gaba ko kuma wani jikon inda za mu sake duba muku wani batu na daban da kuma yin sharhi kansa rama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin muryar masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa biyu a daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum radiyon Iran, radiyo mai albarka. ina fatan kuna lafiya lau sunana lawan alhaji abbali wanda yake agadas ra'ayina a yau akan samun yancin kan nijar na shekaru 61 lalle a cikin wannan shekaru 61 an ga mulki kala-kala duk wanda ya zo zai iya kokarin shi ya huce kiran da gare mu ga waɗanda za su zo nan gaba su limka fiye da abin da waɗanda suka yi yanzu ta haka ne ƙasar za ta samu ta ci gaba yana da kyau mu mu 'yan ƙasar mu rinka sawa kishi kishin ƙasa a cikin ranmu mu rinka kishin ƙasa a zuciyarmu sai ka ga Allah ya kama muna ta ƙarfin addu'a ƙasan mu ta kai inda ba a zato duk inda babu kishin ƙasa to duk abin da ake so a yi yana da wuya ya tabbata saboda wasu na tumka wasu na warwarewa kaga haka ƙasa ba ta ci gaba dukkan 'yan Nijar su sa kishin ƙasa a ransu rediyon Iran nagode sunana Lawan Alhaji Abbali wanda ke zaman Agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tahiran mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram Jafuriya Nijar. Eh kira na anan magana ta ta yau ita ce bisa kan batu da aka na jarabawa na makarantar share zuwa jami'a. Eh gaskiya an jarabawa lafiya an kammala ta lafiya duk da cewa dai an riga an ce an samu waɗansu bargurbi ko na waɗansu al'umma da aka ce an sa hannu a dangance da eh, satan jarabawa da aka ce an samu mu a nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar a babban birnin niyamai Eto, eh kiran da zan yi akan su ya kamata a ce da an yi musu adalci a wajen yin bincike. A da yi bincike na adalci na gaskiya domin a gano da cewa sun sace jarabawa ko kuma ba sata ba. Idan ba su sata ba a yanke musu hukunci na adalci. Idan sun sata ma a yanke musu hukunci na adalci. Kada a zalunci kowa. Na gode Radio Tehran. Mai magana raba mai aski da makaramin jamhuriyar Nijar a tashi lahiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH mai magana abubuwa man jama'a bala daga nan jihar Adamawa tare Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama da ka bamu wurin a taya murna ga daukacin Iraniyawa a bisa rantsuwar kama aiki da shugaba Ra'isi. Muna masa fatan alkhairi muna kuma fatan Allah ya dafa masa Allah ya kare shi daga dukkan sharrin makiya na ɓoye da na bayyane. A Allah ya yi wa mulkinsa albarka ya basa nasara akan a dukkan abin da ya sa a gaba ya cika masa burinsa na ganin al'ummar iran sun samu walwala ci gaba mai ɗorewa a musamman ma muna murna da yadda ya kalubalanci kasashe ma musamman amurka kan takungumi na haramtacciya takungumi da ta sa nyawa ita iran din muna kuma fatan allah ya shige masa gaba wurin yin nasara assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare na kula toro a damar jamhuriyar nijar na shigo cikin shirin ne domin in yi ra'ayina a yau dangance da zanga-zanga da aka yi a ƙasar faransa to wannan ya yi daidai duba da cewa in mu ne na afirka ma mu zanga-zanga babu abin da take gyara mana ko mun yi ta ma a aikin banza ne indiya a mu ne na afirka amma su allah sa zanga-zangar tasu da suka yi su sami saukin abin kuma gwamnatin su ta kawo sauki akan irin abin da an takura musu duba da cewa an ce corona corona har yanzu bata huce ba a can wajajen su ma sun ga an shiga irin hakkin su ne a ciko ko to gaskiya mu a nan afirka yin zurtu gaskiya zanga-zanga ba abin da take mana ko da mun yi ta ma kanmu ne za mu ci mu talakawa kenan ba mu sani ba ko su can eh, an ɗauke ta da hannu biyu tun allah sa dai a dace tun allah sa a ji su kayan su na tare na kula toro a damar jamhuriyar nija assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wa biyu hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to zan yi tsokaci dai a game da mu na nijar ya kamata dan allah dan annabi ba zum kamar yadda ya magana da ya yi tsakanin babbar tasha da zuwa bakin can stesora din nan ya kamata hanyar na a gaggauta gyara ta saboda gaskiya duk wanda ya fi hanyar wannan wurin ko da bako ne mai wucewa ba zai sake dawowa ba zai fatan cewa wannan hanya gaskiya ya kamata mahukuntan Nijar mahukuntar da magaran su ya kamata su yi yakin da za a gyara wannan hanya. Gaskiya hanyar nan ta gama lalacewa ga kura ta damu mutane. Gaskiya ya kamata don Allah don annabi a gaggauta sa baki a gyara hanyar nan na kunagwa mai faci daga nan zandar. To masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awwal usman kunya Tarbiyar iyali masu raro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a cikin muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da yake zuwa muku da radiyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsha har zuwa ƙarshensa. a cikin shirin namu na yau ba mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu fara wata tattaunawa ce da shehun malami umar jibril da ƙasan kamaru wani babban malami daga shugabantar wata ƙungiyar addini ta akadir ta shawara tsakanin addinai wanda ta kunshi dukkan addinan kasar kamaru shehun malamin zai yi mana bayani ne kan muhimmancin aure nan ko in ba aure ai ba iyalin ma Allah shiga ta malam bismillah ga al'umma gabaki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amincin Allah tare da rahamarsa da albarkatunsa masu ɗumbun yawa su tabbata a gare mu aure na da muhimmanci a tsakanin jama'a saboda ubangiji madaukakin sarki ya hore mu da yin haka ya kuma yi mana bayani da cewan a haka suna ce ta ubangiji da samar da mutane da baki ɗaya ta hanyar aure da ya halicci mutum da namiji bayan haka ya samar da 'ya'ya a tsakaninsu masu yawa mu ji tsoronsa wannan ma'ana aya ta farko na suratun nisa wanda ke cikin alkur'ani mai girma to saboda haka ba tashi kawai za a yi kamar yadda ake kamar da malam yi bayani zu a ce an ɗaura aure ba a rinka karantar da jama'a da yara da al'umma ga baki daya bayan karatun a hore su a ladabtar da su a rinka koya musu ana gaya musu ne ne aure da muhimmancinsa idan allah ya yarda idan lokacin da suka kai munzulin suka cika munzulin mutane suka kai lokacin da za yi musu aure idan an yi musu auren za su san abin da suke ciki mata biyayyan auren mazaje kuma su rike iyalansu yadda ya kamata yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya hore mu soyayya da son juna da zaman tare zamantakewa su kasance a tsakanin ma'auranya su zamana 'yan uwa suna son juna bani adam kada iyayya ta shiga tsakaninsu saboda a ce daga an yi aure abubuwan da suke faruwa a yanzu kafin wata guda ko biyu ko uku sai a ce an raba auren abin da ba shi da kyau abu ne na murna na farin ciki da bai kamata a ce an raba shi ba sai a dole to saboda haka maganin waɗannan ababen da ke faruwa yanzu na rashin zaman lafiya na rabuwan aure da sauransu maganin waɗannan ababen shine kantar da jama'a da sanar da su muhimmancin aure wannan malaman addinin musulunci da iyaye da shugabanni dukkansu za su tashi su yi tsayuwan daka su dukufa da wannan aikin saboda al'umma ta samu mutuncinta a ci gaba da zama lafiya domin aure ana maganansa ba abin wasa ba ne ba wai mutane biyu ma ake haɗawa ba a cikin aure ana haɗa iyalai daban-daban da sashin miji da sashin mace zumunci a tsakanin al'umma a tsakanin kabilu wanda suke daban-daban amma albarkacin aure su zo su zama ɗaya aure yana haɗa ƙasa da ƙasa namiji na wata ƙasa mace tana wata ƙasa daban amma ubangiji maɗaukacin sarki da hikima tasa ya haɗa su a ɗaura musu aure wannan idan aka yi zaman lafiya to sai zumunta da soyayya su zo su shiga tsakanin waɗannan al'ummomin ko waɗannan ƙasashen. Haka ba zai yiwu ba sai da sanar da jama'a muhimmancin wannan abin. masu sauraro kan ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rajiyon boh hausa a nan binin tehran da muke sauraron shehu malami umar jibril da kasar kamanu wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin aure da fatan iyalai suna amfana. To idan aka tsaya ana bin dokokin Ubangiji ana bin sunan ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi insha Allah da yardan Allah maɗaukakin sarki za mu samu maganin waɗannan cutukan da suke damunmu a yau na rashin zaman lafiya na wargajewan aure da fasadi batancin da ke shiga tsakanin al'umma shi ne ubangiji maɗaukacin sarki yake kira ga mummunai baki ɗaya yana kira gare mu cewan mu ji tsoron mu kare kawukanmu da iyalanmu daga ƙunan wuta wanda makamashinta ya kasance mutane ne da duwatsu a cikin wannan gidan wutan da akwai mala'iku masu girma matsananta ƙarfafa waɗanda ba sa sabawa Ubangijinsu kuma suna zartar da umarnin da ya hore su da shi. Saboda haka, kira ne da Ubangiji maɗaukakin sarki yake wa al'umma gabaki ɗaya yake wa mummunai kira musulmai gabaki ɗaya da su bukufa su tsaya su bi dokokinsa su bi rusa karatun da addinin musulunci yake koyarwa saboda su samu kyakkyawan rayuwa a nan duniya da kyakkyawan rayuwa a gobe iyama. Saboda haka ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana addu'a yana mai faɗin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ko da yaushe safe da yamma yana wannan addu'a ya Allah ubangiji ka ba mu kyakkyawa a nan duniya da kyakkyawa gobe kiyama ranar lahira kuma ka kare mu daga ƙunan wuta a cikin suratul bakara sura ta biyu ta alkur'ani mai girma muminai bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan annabawa alal misali kamar annabi Musa da annabi Ibrahim alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare su dukkan mumunai suka tattaru biyayya ga manzon Allah Kira da amincin Allah su tabbata a gare shi su ma suna addu'a rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya Allah ubangijin mu madaukakin sarki ka ba mu kyakkyawa a nan duniya da kyakkyawa a ran gobe kiyama kuma ka kare mu daga azabar wuta daga kunan wuta Allahumma amin ya Allah ka kare mu daga azabar wuta to kyakkyawa a nan duniya me muke roƙo shine muna roƙon ubangiji maɗaukacin sarki ya ba mu kyakkyawan rayuwa mu nitsu mu rayuwa mai kyau da mu da iyalanmu idan an yi aure mace ta kasance saliha namiji ya kasance salihi a samu kyakkyawan zuri'a managarta ya da 'ya'yan maza da mata dukkansu managarta masu bautawa ubangiji maɗaukacin sarki shi kaɗai kaman da ya umurce mu kaman yanda ya hore mu kyakkyawa a nan duniya shi ne mutum ya yi rayuwa a nitse ba tare da damuwa ba ya samu abar hawa kyakkyawa a da mutane na amfani da raƙuma suna amfani da dawaki To a yau ana amfani da matoyi mutum ya samu abin hawa mai kyau dukkan waɗannan ababen da muke lissafa sun shiga roƙon Ubangiji ya ba mu kyakkyawa a nan duniya da kyakkyawa a ran gobe kiyama. masu raro gashi dai malam ya fara sakar jiki da wannan bayani na muhimmancin aure to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa shehun malami umar jibrila daga ƙasan kamaru wani babban malami daga shugabantar wata ƙungiya ta addini ta akadir ta shawara tsakanin addinai godiya ta musamman da lokacin da ya bayar da ayyukan da ke gabansa a yamakon rediyon BOH da ke nan birnin Tehran ta ƙasar Iran ni awal kunya na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato afirka a yau Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma ma suke faruwa da kuma jan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe kamar da kuka sani dai daga cikin batutuwan da suke ci gaba ɗaukan hankula a najeriya a halin yanzu shine batun yajin aiki da likitoci masu neman kwarewa a ƙasar suka shiga don ƙorafi dangane da rashin cika musu alƙawura kamar da suka ce wanda gwamnati ta yi musu lamarin da ya janyo matsaloli daban-daban a asibitoci daban-daban na kasar musamman asibitoci na gwamnati kuma musamman ma dai a daidai lokacin da kasar take cikin yanayi na sake dawowar cutar nan ta corona sannan kuma da yaduwar cutar kwalara a wasu daga cikin jihohi na najeriya din lamarin da sake sanya al'ummomi cikin damuwa to ko menene dalilin su waɗannan likitoci na wannan yajin aiki sannan kuma mutane suke ganin wannan lamari ta nan mace ce mafita ta wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. A Najeriya dai a daidai lokacin da kasar ta fada cikin kashi na uku na annoban nan ta COVID-19 da ma yadda cutar kwalara ke kara bazuwa a sassa daban-daban na kasar. Kwatsam sai ga kuma likitoci masu neman kwarewa a kasar sun tsunduma cikin yajin aiki. rahotanni da suke fitowa daga najeriya din suna nuna da cewa al'ummar da suka je neman lafiya a yawancin asibitoci na kasar su shaida rashin ganin likitoci da ke duba su inda wasu kuma suke kwanci asibitocin ba tare da an sallame su ba duk da cewa sun warke amma babu likitocin da sallame su sakamakon yajin aikin da likitoci din suke ci gaba da yi shugabannin kungiyar likitocin dai na masu masu kwarewa din sun ce sun shiga yajin aikin ne sakamakon rashin cika musu alkawura da gwamnatin tarayya ta kasar ta yi amma dai ba wai a san ransu suka shiga wannan yajin aiki ba bisa la'akari da irin yanayin yanda su da kuma sharuɗa da kuma irin abubuwan da aka koyar da su to amma babu yadda za su yi dole su shiga wannan yajin aiki kididdiga a najeriya da ta nuna cewa daga cikin likitoci dubu arba'in da ake da su a dukkanin fadin kasar kimanin dubu goma sha shida kusan rabin su kenan sun shiga cikin wannan yajin aiki wanda ko shaka babu ya zuwa yanzu tun ma farkonsa ya zuwa kuma yanzu ya yi tasirin gaske a wato bangare na kiwon lafiya a kasar kamar yadda muka bayyana a baya musamman a asibitoci na gwamnati to sai dai kuma tuni al'umma da masu ruwa da tsaki kan harkokin lafiya da sauran masana suka fara nuna damuwansu kan halin da za a shiga a kasar ganin cewa najeriya din halin tana fuskantar barazanar nan ta covid-19 kashi na uku wanda ake kira da delta wanda kuma take da tsananin hatsarin gaske a daidai lokacin kuma da ake fama da yaduwar cutar kwalara a wasu sassa na kasar kamar yadda muka bayyana a baya to likitocin da suke gudanar da wannan yajin aiki da sun ce sun jima suna daga wa gwamnatin tarayya din kafa amma dai ta kunnen uwar shegu da wannan batu nasu daga dukan alamu a wannan lokacin fa tura ta kai bango irin wannan kon gaba kon baya da aka jima ana yi tsakanin likitoci din da gwamnati ya sa da dama suke ganin ya zama wajibi a halin yanzu fa a samu mafita ta dindindin ta magance wannan matsala don kuwa ƙarshen wannan matsala dai takan fuskanci al'umma ne musamman ma dai waɗanda daga cikin talakawa da suke cikin al'umma ɗin waɗanda ba za su iya zuwa asibitoci na masu na zaman kansu asibitoci na kuɗi ba su je su biya kuɗi a duba lafiyansu to wannan yajin aiki dai da ya janyo kace ne ce tsakanin al'ummar kasar inda wasu suke zargin gwamnati din da rukun kainar kashi ga lamarin kiwon lafiya to sai da kuma wasu suna ganin cewa idan fa bera da sata to fa da ma da wari to don tattauna wannan lamari da kuma faɗaɗa shi a halin yanzu muna tare da dr umar sagagi wani kwararren likita a najeriya din don jin ya yake ganin wani lamarin da kuma yanayin mafita to dokta barka da zuwa filin namu a dokta muna magana dangane da yajin aiki da likitoci suka shiga a kwanakin baya dai kamar yadda muka bayyana likitoci masu neman kwarewa kamar da kiran su sun shiga yajin aiki don neman biya musu bukatun su a dokta matsayinka na likita wanda kuma kake sanya ido kan wannan lamari wani irin tasiri ko kuma cutarwa kake ganin wannan yajin aiki zai ga bangaren kiwon lafiya a najeriya musamman bisa la'akari cewa su waɗannan likitoci ma waɗansu suna ganin kuma duk da haka cewa wannan likitoci tunda ana kiransu masu ƙwarewa kan ba wasu ba likitoci ne na sosai ba a ƙasa din da haka watakila tasirin nasu ba zai yi tasiri kamar a ce likitoci ne na ƙwarai sosai da manya-manyan likitoci da sauransu ba a takaice dai kake ganin wannan lamari. assalamu alaikum warahmatullah tasirin da yajin aikin likitoci masu neman ƙwarewa zai yi a bangaren kiwon lafiya a ƙasar nan gagarumi ne in kai la'akari da cewa yawancin asibitocin da ake samun kulawa da tafi kowace tasiri game da irin cututtuka da kuma koma irin cututtukan yau da kullum a ƙasar nan asibitocin koyarwa ne kowane jiha ka je za ka ga cewa asibitin koyarwa shine babban asibitin da ake amfani da shi a wannan jihar kuma in ka je asibitin wa'annan likitocin su ne suka fi yawa kuma su ne suke yin aikin a zahiri su ainihin manyan likitoci da ake magana cewa su ne ƙwararrun koya musu suke yi amma a zahiri su ne suke yin aikin saboda haka zai babban tasiri kwarai da gaske in ka lura za ka ga cewa tun da suka fara yajin aikin wasu asibitocin ma ba a kwantar da mara lafiya saboda wa'annan manya-manyan likitocin su ba su da yawa sosai na ɗaya kenan na biyu kuma ba gaskiya ba ne a ce wai su ba likitoci ne na gaskiya ba su manya-manyan likitoci ne yawancin su ma wanda suke da abinda muke kira ƙwarewa amma dai ba su gama ƙwarewar ba so gaskiya zai tasiri kwarai da gaske fiye da yadda kowane irin nau'i ko kuma hasafi na likitoci za su yi tasiri ma'ana resident doctors za su fi yin tasiri ga dukkan sauran likitoci in aka ce ba sa aiki. A to dokta daga cikin abubuwan da ake koyar da likitoci yayin ba su horo har da batun ba wa rayuwar marasa lafiya muhimmancin gaske. a to sai da kuma gashi waɗannan likitoci sun shiga wannan yajin aiki ne a daidai lokacin da kasar take fuskantar sake kullar cutar corona wato zagaye na uku na cutar nan mai hatsarin gaske da ake kira da delta a shin wannan mataki da suka ɗauka bai hannu riga da abinda da tasu koyarwar da aka musu ba cewa ana koya ma likitoci su ba da fifiko ga lafiyar mutanen da suke ma aiki gaskiya ne wannan gaskiya ne amma kasan wato wani lokaci tura ce take kai bango idan ka duba za ga cewa shi likita gaskiya ne aikin da yake na ceton rai ne amma da wannan aikin ceton rai yake rayuwa shi kansa saboda haka in ba a cece shi ba ba zai iya ceton wani ba maganar yajin aiki likitoci ba su son yajin aiki sai in ya zama dole yanzu wannan karan ne a ganina ya zama dole saboda gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yi ma mutane adalci kodin lokaci in an zauna an tattauna an kai ga masalaha ga abin da za a yi sai ga ana ta jan kafa ana ta jan kafa ana ta jan kafa har a zo a manta da abin na jima kuma sai a ce ai yanzu dalili yanayi ya canza ba za a iya yin abin da aka ce za a yi da ba wannan shine abin da yake faruwa saboda haka shi likita a matsayinsa na ma'aikaci gaskiya ne aikin likita na da bambanci da sauran ayyuka amma ai dole a yi la'akari da cewa shi kansa likita ma'aikaci ne wanda ke neman ceto idan ba a cece shi ba shi ma ba zai iya ceton wani ba wannan shine babban abin da mutane ba su fahimta shi likita ba mala'ika ba ne duk irin abin da mutane ke zuwa ke bukata shi ma yana bukata saboda haka in an cimma an ba shi abin da yake nema so sannan za a nemi shi ma kuma ya yi abin da ake nema daga wajensa amma za ka je aikin likita ka yi wata shida wata biyar ba a biya ka ba yau a ce wancan gobe a ce wannan ai babu dalilin da za a ce likita ma ba zai yajin aiki ba to dokta daga karshe a bangare guda me za ka ce dangane da matakin da ya zuwa yanzu gwamnati ta dauka kan wannan lamari bisa la'akai da cewa ita ma fa ya kamata a ce ta nemi hanyoyin magance wannan matsala da ke tsakaninta da likitoci don kare rayuwar marasa lafiya da ma sauran al'ummar kasar daga fadawa cikin hatsari a daidai wannan lokaci na corona da kuma kwalara da ke faruwa a kasar waɗansu suna ganin wajibi ne fa a samo mafita ta dindindin a wannan lamari ya kake ganin wannan lamari matsalar gaskiya daga gwamnati ne yake fitowa kusan ni dai a gani na sai in ce ba wai bangaren kiwon lafiya ba ne tafiyar da lamuran aikin gwamnati ya su kurkuce kwarai da gaske a ƙasar nan ya ba wai yanzu aka fara ba tun da da farko an ka duba ba wai aikin lafiya ba ne kawai ilimi tsaro amura na yau da kullum ruwan sha wutar lantarki komai a ƙasan ka ya zama sai dai lahaula wani kwata saboda haka ni a gani na gaskiya mutanen da suke wakiltar gwamnati wajen gudanar da yarjejeniyoyin da ake da likitoci da malaman jami'a da malaman ko kuma ma'aikatan shari'a su ne suke jawo nan abubuwa Na je wajen neman maslaha ba tsayawa a yi gaskiya a san me za a iya yi me ba za a iya yi ba sai a yi kawai watakila kowa ya gaji su ma masu yajin aikin sun gaji sai a dawo bayan kwana ɗaya biyu an huta an biya yan kuɗaɗe mutane sun samu yan kuɗi aljihunsu sai kuma a ce a sake komawa ah, wannan abin ba zai gushe ba a ƙasar nan sai dai mutanen da ke aikin gwamnati sun ɗauki aikin gwamnati a matsayin amana in ba haka ba za a daɗe ana kwangwaba kan baya. dr umar sagagi kenan wani kwararren likita a najeriya a tattaunawar mu da shi to Allah dai ya kyauta masu da kuma kawo kashe abunda zamu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan godiya ta musamman ga shi dr umar sagagi da ya bamu lokacinsa masu da sai wani cikon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Madala masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga Muhammad Awal Bauchi ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Babban kwamandan dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar Iran Manjo Janar Hussein Salami ya bayyana cewa ƙarshen haramtacciyar kasar Isra'ila ba wai kawai fata ba ne. A ce dai wani lamari ne da babu kokonto cikinsa kuma nan gaba kaɗan hakan za ta faru. Janar Salami ya bayyana haka ne a wata ganawa da ya a lokuta mabambanta shugaban bangaren siyasa na kungiyar gwagwarmayar musulunci a falasinu hamas ismail haniya da kuma babban sakataren kungiyar islamic jihad a falasinu ziyad annakhala a nan birnin tehran a yan ganawar babban kwamandan dakarun na irgc ya taya kungiyoyin gwagwarmayar na falasinu murnar nasarar da suka samu akan isra'ila a yakin da takaddamar kan zirin gaza inda ya ce bisa la'akari da abubuwan da ake gani a kas babu kokonto sannan kuma ya ce muna ganin ƙarshen isra'ila ya wuce fata kawai ba ce dai wani lamari ne mai tabbatuwa wanda kuma za a cimma shi nan ba da jimawa ba janar salami ya ce abubuwan da suka faru yayin wannan yaƙi ya bambanta ainihin idan a kwatanta da sauran yakukuwan da suka gabata yana mai cewa dakarun falasinun sun nuna cewa halin yanzu dai sun sami gagarumin karfi na tunkarar sahayoniyawan su ma nasu bangaren shugabannin ƙungiyar gwamnatin falasinawan sun bayyana godiyarsu ga irin gudumawa da kuma goyon bayan da gwamnatin iran da al'ummar ta suke bawa lamarin falasinu suna masu bayyana dakarun kare juyin a matsayin wata garkuwa ta al'ummar musulmi da kuma bayyana cewa halin yanzu da isra'ila tana cikin wani tsaka mai wuya sakamakon kashin da ta sha a yakin baya bayan nan da ta kaddamar kan zirin na gaza malam ismail haniya da ziyad annakala sun zo iran ne don halartar bikin rantsuwar kama aiki da sabon shugaban kasar sai da ibrahim ra'isi ya yi wanda a gudanar a ranar alhamis inda da ta gabata madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da rana idan allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muroyinsu tayar amin ke cewa mu yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh